Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji. Hey! Matsukiji. Assalamu alaikum masu gidan ga. ko ba kowa ne yau kai akwai mutum walla amma alaikum salam makwabciya kina lahiya ya iyalinki alhamdulillah makwabciya ta wai me ya same ki ne naga kamar akwai abin da ke damun ki hmm, ke dai bari ina cikin wani dogon lissahi abokiyar nan tawa zainabu ita ce ta aihu jiya kai madalla wannan ai abin alheri ne to ne kuma na damuwa a ciki ko wata matsala ta samu a'a wallo bata samu matsalar komi ba kina tune sanda ni na aihun nan na samu ɗana mm. wallahi ta kawo mini kyautar jikka goma kuma har da kwalin sabuli to ni kuma yanzu ke gani ba ne da ko dala ban san ko ina iya maida mata abin da ta kami ni ba mm. mu mata matsala to wannan shine abin na damuwa kuma wallahi ke dai babbar gora ta ce babbar aminiya ce ai abun da kumya haba yanzu a ce ta kame ni wani abu ni kuma ban kai mata komi ba. To ai naga abin ba bashi ba ne. kyauta ce ta ganin dama natan yanki murna lokacin da kika haihu menene kuma na damuwa a ciki hmm. ai kamar baki san matan yau ba in suka kawo miki dala biyar suna jiran ki ka musu jika haba da Allah bari komi suna jiran a su ga an ka musu wanda yahi wanda su suka kawo maka ke kwantar da hankalinki ki shirya tsab ki ta wurin bikinki abin da Allah ya hore miki shi zaki bata ko ba haka ba wallahi gaskiya ni tsogo nake ji duk mutanen anguwa so gaina ni su yi ta nuna ni su ce ga ni nan ban kama mata wani abun a zo a gani ba haba wallahi gaskiya kuma kin gani wa da garin ya zamanto sai a hankali ke ni ba ciki da wannan kayan shirma a gani na ko baki ba ta komi ba ai ba wani tashin hankali ba ne kuma na tabbata ba ke kaɗai ba ce ba ina ma kyauta ta taba zama bashi wanda sai an biya ka da muka makamantin shi ko hiya da shi hmm. wannan ke kika san da haka To, tun da dai kina ta magana, zan shirya dai in ta haka nan. Haka ne ma ai, kyautar da ake kaiwa wajen biki ai kawai yi wa kai ne. Taimakon juna ne da gudunmuwa tsakanin mata, ke har ma da maza wani bi. Kenan ban ga abin ta da hankali a nan ba, na mima wai. Hmm. Na dai gode makwabciya da kika dan kwantar da min da hankali. Zan je in shirya maza maza ka in ta in rasa dan shinkawar da ake yi ta midi. <laughs> To ko ke fa, in gwani ma ga bakar leda ta kaɗa cikin tak in kin je ki zubo min rabona. <laughs> Aha, kina son kina ƙara mini daman ba wani abun a zo a gani zan kai ba kuma in yi kwashe-kwashe. bashi komi to ni ko dan lemun ma ki kawo mini. <laughs>